matsalolin matar bahaushe da dalilai goma sha uku da suka sanya sauran ƙabilu suka fita iya zaman aure idan har kuka nutsu kuka bayar da minti goma kacal daga cikin lokacinku kuka saurari wannan darasin na tabbatar da za a shawo kan wannan matsalar cikin sauƙi a iya sani na babu wata mace daga cikin wata ƙabila da ta kai matar malam bahaushe gata da kuma jin daɗi a gurin mijinta a ɗayan ɓangaren kuma ba wata ƙabila da miji ke haɗuwa da tashin hankali da tsananin damuwa sanadiyar matarsa kamar mijin bahaushiya wai shin a ina matsalar take dalilai da yawa suna nuna mana cewa matan sauran ƙabilu sun fi na malam bahaushe daɗin zama hakan ta sa yau za mu tattauna akan wasu dalilai da ke sa matar bahaushe rashin more daɗin zaman aure kamar haka na ɗaya raini akwai tsabar raini ga matar malam bahaushe za ku zauna da mace shekara da shekaru amma rana ɗaya idan matsala ta samu za ka ji maganganu na raini ka ji suna cewa mazajensu kaddara ce ta saka na aure ka sai ka ji kuma suna cewa idan ba ƙaddara ba ba abin da zai sa ni aurewa ne ko kuma ai namiji ba ɗan goyo ba ne daman duk wacce ta ɗauki miji uba za ta mutu marainiya da dai sauran kalamai irin waɗannan idan muka yi wa waɗannan kalamai fassara ta tsanaki za mu fahimci abin da matar bahaushe take nufi da su za mu gane manufarta a nan ita ce kada mace ta sake ta baiwa mijinta yadda ɗari bisa ɗari kada ta bashi soyayyarta duka wanda kuma daga nan ne matsalar aurataya take farawa hakan ne ta sa mazan hausawa da yawansu suna zaune ne da matansu bisa larura kawai saboda abin haushi da kulawar da matan ke nuna musu wai da sunan kar su nuna wa mazan soyayya da yarda wai don hakan zai iya cutar da su kuma wani abin mamaki da yawan matan hausawa suna da wannan ra'ayin saɓanin sauran ƙabilu za ka same su ba sa raina mazajensu kamar yadda matan hausawa suke yi na biyu rashin yi wa miji hidima a nan ma za ka ga sauran matan ƙabilu suna yi wa mazajensu wanki da guga da wanke takalmi da lura da kwalliyar mai gida da gyara masa ado wasu har gona suke zuwa ɗaukar nauyin karatun 'ya'yansu da sauransu amma matan bahaushe babu ruwansu sai dai su ci su kwanta babu ruwansu da mijinsu ballantana su yi masa wata hidima hidimar kawai da za ta yi masa shine ta dafa masa abinci ko ta kai masa ruwan wanka wannan ma dan ya zama dole ne ba wai an ce a addinance wajibi ne sai ta yi hidima kamar baiwa ba a'a amma ta fuskar mallake miji da nuna masa ƙauna sai kin yi masa hidima daidai da arzikinsa misali gyara masa kwalliya goge masa takalmi da jaka ɗaura masa bel ko maɗauri a wuya gyara masa fuska da kilifa gyara masa hula gyara masa jika in za ki iya yi masa wanki mato ba laifi amma ba tilas ba ne waɗansu matan ƙabilun ma har wa mazajensu sutura suke yi tare da yi musu kyaututtukan bazata duk waɗannan yana matuƙar ƙara soyayya da shaƙuwa tsakanin ma'aurata a nan ba wai ina nufin namiji ya kwanta kawai matarsa ta riƙa yi masa hidima da bauta ba ne kamar yadda ake yi a wasu gurare sai kaga an mai da mata tamkar baiwa su yi casa su yi surfe su yi niƙa da sauran aikin wahala hakan bai dace ba don bautar da mata laifi ne a addininmu amma ki sani ko da mijinki mai kuɗi ne to yana buƙatar hidima ko da ta kyautatawa ce na uku rashin godiya matar bahaushe tana da wata al'ada ta rashin godewa ƙoƙarin da mazajensu suke yi musu ba sa taɓa nuna godiya a aikace ko kuma su furta da baki akwai matan da suke cewa mazajensu mai suka taɓa yi musu tunda na zo hannunka wannan kalma ce mai matuƙar muni ɗaruruwan shekaru da suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mata masu irin wannan ɗabi'a amma abin mamaki shine yadda ka san da matan hausawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi don bincike ya nuna sun fi sauran mata faɗarta akwai wasu nau'o'i na nuna wa miji godiya kuma wallahi duk sadda kika nuna wa miji godiya sai ya ji ya ƙara sanki kin ga ashe ribar ki ce ma ba wai ribarsa ba amma abin haushi 'yan kalmomi kaɗan da za ta furta wa mijin nata haɗe da murmushi da kyakkyawan kallo shi ke nan fa kin faranta wa mijinki rai kin ƙara samun matsayi a cikin zuciyarsa ga kuma hidimar da ya yi miki ga addu'ar da mala'iku za su yi miki sautari in ka ga matar malam bahaushe tana yi wa mijinta godiya da fara'a to ta cuce shi ne ko kuma tana shirin cutarsa na hudu kuwa ɓoye soyayya ga miji ita ma wata ɗabi'a ce ta matan hausawa rashin nuna wa miji soyayya sai dai baya-baya don wasu matan sun ɗauka nuna wa miji soyayya na sa miji ya raina ki wannan ne ma ya sa sai ka ga ba a yi masa komai domin kuwa su matan hausawa abin da suka ɗauka nuna soyayya ga miji ita ce kawai kwanciyar aure bayan wannan ba wata soyayya da suke nuna wa mazajensu sautari za ka ji matan wasu ƙabilun suna cewa wallahi da za su haɗa kishi da bahaushiya sai sun ƙwace mata mijin ba bin boka ba malamai kawai tsantsar nuna wa miji kulawa da soyayya da hidima kawai ta isa na biyar kuwa watsar da kwalliya bayan aure da rashin iya tsara kwalliya matar malam bahaushe da zarar ta yi aure bayan ta gama cin amarcinta hakanan za ka ga ta watsar da ɗabi'arta ta kwalliya ta koma ɗaura zani a kirji da kwaskwarima ba tare da fara tara ‘ya'ya ba ya subhanallah nan suke har wajen tsarin sanya sutura ba sa tsayawa su fahimce wace irin sutura ke burge mazajensu don riƙe irin wannan sutura a matsayin suturar da za su sanya a keɓantaccen lokacin da za su zauna tare da mazajensu wata sai kaga tana ɗaura atamfa alhali siket da 'yan riga ke burge mijin nata na shida kuwa uwa uba rashin iya kishi kwata-kwata matar bahaushe ba ta iya kishi ba kishi ana yinsa ne don a mallaki miji ta hanyar kyautata masa amma ita matar bahaushe sai dai a ɓata wa miji rai afuwa a gare ku matan hausawa wannan bayani ba don ya yi muku zafi na yi shi ba a'a na yi shi ne domin a gyara Hadiza Hadiza ce masoyiyar bosa soyayyar ku ba batun wasa farin ciki nake da na gan ku tare rabbana ya sa zaman ku har ya dore na ji kamshi na tirare Hadiza Musa kar zuciyar ki ita da tashi tun da sun yi jonuwa har su kai suna da ke da shi kuka yi shakuwa sai ku kara damke so ku daura cewa rabuwa so sinadari a duniyar ku kun yi karɓuwa Musa Hadiza ya farin ciki nake biɗar kuyiya Musa Hadiza rabbi kara tsautsayi Zaman ma'aurata ku yi. shirin shi za ku yi Wata rana har ku zama to iyaye Hadiza Musa